shi shine mutum ya rika wasa da gaban shi hal ya zubo wasu sukan kira shi da zinar hannu ko kuma masturbation a turanci matsala ne wanda a yanzu kusan kashi saba'in na cikin samari da 'yan mata sun tsunduma a wannan da yawa suna fara wannan abun ne domin guje ma saba ma Allah wato zina ko kuma aikata wani sabo daban-daban so Allah subhanahu ta'ala ya mana hani kamar yadda muka sani da kalmar aikata zina kan ma maɗigo da sauransu waɗannan duka alfasha ne so iya yana ɗaya daga cikin manya-manyan alfasha sai dai me shi ya sha bamban da waɗannan domin shi istimna'i bayan da mutum ya gama aikata definitely a bayan shekaru akwai wasu side effect ko kuma bayan ya gama aikata akwai wasu side effect da yake biyo baya domin duk abin da Allah ya ce kara aikata akwai wasu illa da Allah subhanahu wataala ya gani shi yasa yake aikata ɗaya daga cikin illolin da shi istimna'i yake kawowa duk mai aikata shi zai ga baya da kwanciyar hankali kusan ko da yaushe Allah zai sa mashi ciwon damuwa ya ji ba tare da an mai komai ba amma gaba ɗaya jikin shi baya jin daɗin shi sannan na biyu shine yana kashe al'aura al'amura za ga duk mai istimna'i wani lokacin za a ga gaban shi yana nokewa ya kankance ko kuma wasu kuraje su rika feso mai ko kuma rashin karfi girma ko da a ce aure zai ga bai iya biya ma iyalin shi bukata akwai da yawa waɗanda koda sun yi aure idan ba istim na nan suka yi ba za su gamsu ba domin ya riga ya ya ya masu jiki sannan na uku abin da yake kawowa shine yakan sa ciwon mantuwa ko kuma rikicewa kwakwalwa mutum ya rika wasu abubuwa kamar yana hauka da tunani barkatai ka rika tunanin duka waɗanda bai kamata kana yi ba yakan sa ciwon kai sannan yakan sa ciwon jiki ko ciwon tafin kafa ko kuma ciwon bangarorin jiki sannan babban abin da yake shine yana katsa maniyin namiji ko kuma ya maida shi wotari ta yadda idan ya ya yi aure a kwayoyin halittar shi za su iya samun matsala ta bangaren sperm motility rate din shi a mata kuma ta bangaren ovarian cyst ko fallopian tube blockage duka suna ɗaya daga cikin illolin da yake kawowa so mafi ala shine idan mutum ya son ya aikata so beta domin wani da yawa za su iya aikata amma side effect din ba zai bayyana ba sai shekaru da dama za ga ko sun ki haihuwa ko kuma gaban su yana nokiya ko kuma idan sun zo biya mu iyalin su bukata bai wuce minti ɗaya biyu sun gaji za su ji ba za su iya koma ba sannan yana sa yana kawo problem da dama na bangaren cikin jikin mutum so mafiya ala dai in dai mutum ya san ya aikata ko ya ka aikata beta ka nemi maganin curing din shi domin duk yanda kake ganin cewa bai haifar ma da matsala ba so nan gaba zai iya haifar ma da matsala insha Allah so duk lokacin da kake ta da za ka iya kawo karshen shi idan kana aikata shi ne a duk abin da yake kawo mashi kamar misali akwai waɗanda ta dalilin kallon fina-finan batsa suke aikata shi sai kai kokari eh, ka janye daga wannan sannan duk lokacin da kake sha'awa ka samu ka yi exercise ko kuma kai wanka ko kuma idan zama cikin ɗaki ne ko